وجملة الكفار يحلفون أيمانهم حيث يؤذمون وما كان للدم واللآن فيه تحر الوقت والمكان وهي يمين تهمة أو القضاء أو منكر أو مع شاهد رضا watuhumatun in ƙawiyya bi hata jibiya minu tuhumatin walaisattan ƙalib walallati bi halka daya walallati bi halka lal walallati bi dal wujubu fi haƙi manya adimu awo ya sai ko akwai tamboyi akan so lokaci kuma dan kara don a ta da dan ja wala adu hadhihi al-yaminu ba'du wa in marra 'alayha hinu ولليمين أيما ayyuma i ولليمين أيما إمالي فيما يكون min da'awil mali. illa ma udda bima illa bima udda min tabarru'i ma lam yakun fil hali inda al-mudda'i wa fil iqali ibnu tabin yara wujubi hali shubhatin mu'tabira wa hadhihi al-yaminu haythu tajibu yasihu qal yasihu qalbuha wa ma in tuqlabu to muna cikin watan magana akan rance-rance wanda ya bayani akai babun fil aimani wa ma kamil liddami wal la'ani wa ma kamil liddami wal la'ani idan tsawa da kasance ta shahi jini kamar rantsar da ake kira ana ce mata kasama rantsar da ake rabawa akan kasama idan wani ya kashe wani babu cikakkun shaidannu amma an ka samu kiyamun lausi shine shaidu guda wanda ya ga mutum ne da makami kusa ga wani ko ya ga wani ya kashe wani da makami amma mutum guda ya samu gani ne ko kuma gane shi rike da wuka tana jini kusa ga wani matacce wannan shi aka ce mu qiyamul lausi ko kuma shi wanda an kashe ce da me inda fulani gabanin shi mutu an ka kuma shina kakari mutuwa ya ce wane kashe ni wane kashe ni wane kashe ni wa ma kamil dami walli ani fihi tahdil waqti cikin wannan za a zaɓi lokacin za a yi wannan rantsuwa wani lokaci za a yi wannan rantsuwa za a yi wannan rantsuwa wa tamba'ad da salatul asari bayan sallar la'asar fi madajil jami'i cikin masallacin juma'a yawmal juma'ati za a yi wannan rantsuwa ba'da salatul yawmal juma'ati ranar juma'a ba salatul juma'a ba'da yawmal juma'ati ba'da salatul asari bayan sallah ta asr san za a wannan rantsuwa don haka tunda yace fihi tahril waqati za a yi wannan rantsuwa yawmal juma'ati waqatu kenan ba'da salatul asari waqatu kenan wal makani shi kuma fi madajil jami'i cikin masallacin da ake jami'i ciki ne wahaya tuhumatin sannan kuma tan akwai rantsuwa ta tuhuma wahaya yaminu tuhumatin wannan rantsuwa ana ce mata rantsuwa ta tuhuma abil qada wahaya yaminu tuhumatin suran cirance akwai yaminu tuhumatin bayan wannan rantsuwa wa ma kamil liddami wal li'ani shi ma li'ani fihi ta waqti wal makani za a zabi inda za a yi li'ani ina ne za a yi li'ani za a yi li'ani shi ma ranar juma'a bayan sallar la'asar cikin masallacin juma'a sannan za a yi la'ani wahiyar eh, mini tuhumatin wannan rantsuwa ana kiranta akwai rantsuwa da ke kira yaminu tuhumatin rantsuwa ta tuhuma idan tuhuma ta yi ƙarfi to za a yi rantsuwa gare ta wahiyar mini tuhumatin ya ce mi? abil kada sannan akwai yaminul kada'i akwai yaminul kada'i an kirin ko kuma akwai rantsuwa ta wanda kasance ya musu in kana biyan mutum bashi yan musanya bashi baka da shaidannu to za ka yi rantsuwa a walbayyantu alal mudda'i wal yaminu alama ankara shi wannan munkirin zai yi rantsuwa in baka da shaida in ya rantsuwa sai shi barra ashe nan muna da kasama yaminu kasama muna da yaminu li'ani muna da yaminu tuhumatin muna da yaminu qada'in muna da yaminu munkirin ma munkirin zai rance in baka da shaida manzo Allah shi cewa shahida ka auye minuhu kawo nuhu ko shirinci an gane wannan ko to wannan in ya kasance kana da awa bashi ko kana da awa haƙi akan wani mutum amma baka da shaida idan baka da shaida za a sa shi rance domin shi barra aw ma shahidan ridan ko kuma shi kasance kana da shaidu guda yardadde nan kuma kai zaka rantsuwa saboda haƙin ka shi tabbata to mutahi to ya ko moga mai ya ce wa tuhumatun in ƙawayat ina ne aka yi mini tuhumatin ya ce mm, wa tuhumatun tuhuma in ƙawiyat in ta ƙarfafu to ya mini tuhumatin mini rantsuwa ta matahumin wanda ake tuhuma Ta tajibu tana waje ba biha da ita in ya kasance tuhuma ta yi ƙarhi to matahumin ɗin nan wajibi na sharanci ina ne aka samun ya mini tuhumatin tuhuma ta yi ƙarhi ba ta yi ramni ba ashe in da ufatit tuhumatu ba a rantsuwa in kawaitit tuhumatu za a yi rantsuwa ina ne rantsuwa za ta ina ne tuhumu za ta yi karhi kamar yanzu alal misali kana ka bar gidanka ruhi ka sa kwado ka ruhi gidanka ko da ka taho sai ka gamu da wani mutum cikin kwarkwada rike da hinci ba ko da ka wuce sai ka iko an bude ma kwadon gidanka an yi masata sai ka sheka ka ci mai ka rike shi kuma kaga sawu ne har daidai bakin kofar gidanka kaga in kadiba na tuhuma ta karhi ko da ba a ga komai ga hannu ne sata ba tuhuma ta kan mai da laihin sata saboda ka kan mai rike da hinci ba wadda aka balle gida da ita sannan kuma ka ga sawu ne har bakin gidanka kuma sannan ka ku gidanka balle to nan akwai tuhuma tuhuma ta karhi nan abu guda ka bi daga shibiya biya abinda aka sata masa ci billahi allazi la ilaha illa huwa bai shiga gidanka ba bai ma sata ba ka gan sai shi baza wale san ta kalle wannan ba a kalbinta tajibu yaminu mutahumin rantsuwan da ake tuhuma tajibu tana waje ba walaysa tanqali amma ba a kalbin wannan rantsuwa in yace bai rantsuwa ba a ta kai ka rantse domin ka bar domin domin shi baka hakinka walallati bi halqala wujubu haka nan kuma walallati ban ce ma wannan ba wanda kasance alqada'u hukumci yajibu na waje ba biha da ita ita ma watan ainihin akwai rantsuwa wadda ya kasance watan hukumci na wajaba da ita miya ita walillati da wannan walillati sannan wannan ko kuma watan walallati tare da wannan to ina ne watan ake rantsuwa fi haƙƙi manyan udamu ga alhakin wanda ya mutu awai gibi ko kuma watan wanda ya tahiya ga yaba tambayi ba san inda yake ba kamar yanzu mutum ya rasu sai kace kana biya ta yi bashi ta kawo shaidannunka guda biyu a dalilai akan kana biya ta bashi shin shi ina shi ka itun kuɗe maka ne abin da kai da'awa la ya taɗi wa an ya dafa an nafsihi bashi itun kuɗe maka ne abin da kace kana biya tai kuma alhali kila ya biya amma ga shaidannunka biyu a dalilai akan bai biya ka ba to nan za ka yi yaminul qada'i wadda ake kira eh, yaminul qada'i ta za ka yi nan ga kana hada shaidu guda biyu nan ga kana da shaidunka guda biyu akan kana biya mutum bashi amma shi ko ya rasu ko kuma ya yi tahiya tahiya da ba a san inda yake ba to yanzu in ka diba la ya sadi wa an dafa an ba shi tun kuɗe ma kai ne da a awagata ka to ga shaidunka guda biyu abinda za ka yi nan sai ka yi rantsuwa da ke kira minu Ƙaza'i, sai ka ce billahi la ilaha illa huwa ina biyawa ne dubu goma billahi la ilaha illa huwa bai biya ni su ba billahi allazi la ilaha illa huwa bai gama ni da wani shi bani ba billahi allazi la ilaha illa huwa ban yahe mai su ba wannan ita ake ce mai nul qada'i sai kai wannan rantsuwa sannan haƙin kaza tabbata tare da kana da shaida ashe kenan kaga duk wanda ka bai wani mutace duk wanda ka bai matace bashi ya kawo shi da nuna akan bashi sai ya mai nul qada sai yayi wannan rantsuwa sannan za a bayani haƙi ne awai gibu ko kuma ya kasance yayi tahiya bayanan ya yi tahiya tahiya mai nisa bai kusa shi ma wannan za ka yi minul kaza sannan haƙin kashi tabbata wala to tu'adu hazihil minu ba wa in mara alaiha hinu to ana na ana son a tarkata abin da za a biyan ka ana na a tarkatawa a tarkato na a tarkato na a tarkato na an ka samu tsawon lokaci kayan a tarkata abin da za a biyan ka to ba a tun da an ka samu tsawon lokaci sai ka sake rantsuwa ba ka sake rantsuwa ko kuma ga'ibin din ce ne ga dawo to ba sai ka sake rantsuwa ba wacce rantsuwa ta isa wala tu'adu hadhihi al-yaminu ba'du wa in mara al-hayyin walil yamini ayyu ma'i imali fi ma yakunu min da'awil mali watan walil yamini ayyu ma'i imalin kowane irin amfani ya tabbata lil yamini ga rantsuwa fi ma yakunu ga abin da ke kasancewa min da'awil mali daga da'awa ta kuɗi duk da'awa in ya kasance ta kuɗi ce to nan lalle haƙiƙa za a yi rantsuwa ga ita saboda sha'anin kuɗi abu na mai girma kware-kware da gaske sai ce to duk inda aka bashi duk inda haƙi aka son shi tabbata inda mai bashi wanda aka biya bashi yayi musun bashi mai bashi ya tabbatar da bashi amma shi ko bai da shaida to nan wanda aka biya bashi zai rance ko kuma mai bashi ya tabbatar da bashi da shaidu guda mai bashi zai rantsuwa nan ga an gane ko fi ma ya kunu min da awil mali illa bima udda min tabarru'i yace sai hu abin da ya kasance tabarru'i na ga tabarru'i kan tabarru'i matsala ce ta kuɗi matsala ce maliya amma haba babu tsuwa gare ta sadaka ka ba ko kyauta ka ba mutum kace baka bashi ba alhali kuma abin nan bai ga hannu nai kamar Allah misali yace wane ai ya bani wani ya bani keken nan da keken nan da shi hawa ya bani shi kila ya ara ma keke keke ya sati guda ga hannunka ko ya wuta guda ga hannunka ran da cewa ne mai samin keke nan ina so in tayi wani wuri kai kuma kana shi kun sha jin ka. bai ya amsa ke ci gare ka kaga ina haka shi na faruwa tsakanin aboki da aboki aboki shi a wani abu ga aboki ne abin nan shi ta ga wannan abokin wancan abokin shi na jin kunya ce wani ba ni abin nan sai ce wani aramin abin nan in yi ba sai shi riƙe abin ne yayye ki ba shi ken sai karata akan cewa ya ba shi keki amma kuma ya koma ya amshi keki tana nan ga hannu to nan ba a sa shi rantsuwa a ce ka rance billahi la ilaha illa huwa domin ka bari baka bashi keke na kyauta ba dan na kaga in ba ce ya bashi keke ya isbati ko shi kuwa ce bai bashi ba in kari mai in kari ba shi ka tsuwa ba wal bayyana Allah mudda iwla min alama an kara shi mai da'awa bai da shaidannu to shi ko wanda ka musu sai ya rantsi to nan tun tunda tabaru ina bai rantsuwa matsalar kyauta ko kuma sadaka babu rantsuwa gare ta sai ku in ya kasance shi na ga hannu wanda an ka ba kyauta lokacin da keke na ga hannu ne ka zo ka ce wani ba nike kin nan ce a wani ka san kyauta ka bani ko kuma wani sarka ka bani ce a ni ban baka kyauta ba ban baka sarka ba shi ko wannan shi na faruwa ya ba shi keke kyauta da ba dan samu matsuwa ce wani ba nike kin nan ka ga shi amsa shi sai ce wani ka san kyauta ka bani ko ko sarka ka bani ce a ni ban baka kyauta ba ban baka sadaka ba to nan lalle hakika keke shi komowa ga hannun mai keke sai ya rance billahi la ilaha illa huwa ban baka keken nan sadaka ba ko billahi allazi la ilaha illa huwa ke kike nan kyauta ba illa bi ma'ud min tabarru'i shine ce malan yakun fil hali inda mudda'i muddin bai kasance ba inda mudda'i gun wanda ya kara fil hali lokacin da aka jayayya amma in ya kasance shi wannan keken shina ga hannu wanda ce kyauta an ka bashi shi ko shina ga hannu wanda ce sadaka an ka bashi shi to nan ka wanda ba da keke sai ya rance shi mauhubu ba shi zai rantsuwa ba alwahibu shi zai rantsuwa to ibnu attabin ibnu attabin ya shi na ganin watan rantsuwa ibnu attabin ibnu attabin ya shi na ganin wujuba ha wajibcin rantsuwa fil iqala ga iqala in ya kasance kun kai ciniki da mutum bayan ciniki ya kare yadda da ba cewa ne ina son kai mai iqala kace kai mai iqala shi tai shi kawo wannan abin ka ba shi kuɗi ne ko ka hin shi da sai ka canza shawara yadda sai ce kai ba kai magana iqala da shi ba yace wani ka san ka ce kai mai iqala yace bai mai iqala ba kai yi kara tai kotu akan yayi ma iqala ya yayi ya iqala to nan za a sa shi rance billahi la ilaha illa huwa ma wani iqala ba in ya rance shikenan sai rashin iqala shi tabbatu in kuma ya kiran tsuwa sai iqala ta tabbatu yace saboda rikici wanda anka samu nan ga akwai shubha nan ga shubhatu milkin nan saboda mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ma aqala nadimun aqala Allahu asratahu yawm alqiyama duk wanda ya kala ga wanda ya da nasin ran alqiyama Allah zai yahe mai dukkanin laifuka ne wa hazihil yaminu wannan rantsuwa da wannan rantsuwa da mun ka faɗi yanzu Wahaza hazihil yaminu wannan rantsuwa haisu jibu lokacin da ta waje ba. yasugu qalbuha tana halatta a juyar da ita yaminu ya wannan ba yaminu tuhumatin ba watan yaminu yaminu iqalatin yaminu iqalatin ha, shi na halatta a yi kalbinta sai ka ce kai ba ka rantsuwa amma shi shirin ce billahi zila ilaha illa huwa kai mai ikala. ka ce ni ba rantsuwa amma shi shirin ce billahi zila la ilaha illa huwa na mai ikala. wa ma yantu Ya ce bai rantsuwa ba a sake mai shi ta gehen ka saboda tasalsul abin zai zama in an ka ce a mai shi ta gehen ka ka ce a mai shi ta gehe ne a mai shi ta gehe ne ce a mai shi ta gehen ka abin sai shi kasance ya ce tasalsul ba ta karewa kenan alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam walaisar tankalib ba ta juyawa eh ita yamina ta yamtsuwa ta tuhuma in kana tuhuman mutum tuhuma in ta yi ƙarhi kana tuhuma ta yi akan kila ya ɗokan ma wani abu ce bai ɗoka ba amma kuma ga tuhuma ta yi ƙarhi za a sa su rance billahi la ilaha illa huwa bai ɗoka ba in ya ƙi rantsuwa biya zai yi gidan ɗauka ba mm. ba a ba shi shi ne shi shi gidan kawai mm. sai masu ɗauka suna ɗauka sun ba kuma har da hanci bai sa gidan ba mm. ban gane ba can cikin karatu na mujan mutum ce a kawo mutum da hanci ba sawu ne a eh. kafa a kai shi kotu zai rance da Allah bai shiga gidan ba kuma bai ɗauka ba eh. ba a ba rantsuwa har da cewa bai sa hanci ba ya to ba haka ne shi dai haka ni nan shi dai ka samu ai ba wani ka samu tare da shi ba don haka ashe kenan haka shi haka tuhuma ba kowa haka tuhuma shi haka tuhuma ba a sa wani bebanta dai eh? ba eh wai kana nuna a bashi rantsuwa bai bude ba eh. eh to ana iya rantsuwa ana ai bashi rantsuwa akan bai bude ba yace billahi la ilaha illallah bai bude ba kuma bai shiga ba na walil yamin ayyuma imalin fi ma yakunu min da'awil mali ayyuma imalin ko wani irin amfani ya tabbata lil mini ga rantsuwa fi ma yakunu ga abin da ke kasancewa min da awil mali ga da'awa ta kuɗi duk abin shahi da ce ta kuɗi za a yi rantsuwa rantsuwar da za a yi nan ga in kai adda haƙi kana biɗa haƙin ka ga wani mutum alhali ya musanya haƙi baka da shaida shi da rantsuwa in kana biya haƙi ga wani mutum kana da shaida guda saura guda nan kai za ka rantsuwa saboda alhakin ka shi tabbata ka ga dai Allah kulli halin ita dai wata rantsuwa za a yi ta ga abin da ya kasance matsala ce maliya duk matsala maliya ana rantsuwa gare ta in an ka samu inkari ba a samu izbati ba eh. eh. shi ba a cewa a sake mai da rantsuwa ƙasa to dama ai abin da an hwani wannan rantsuwa saboda bai kusa ballai shi kariya rantsuwan na makuhin kariyar da bai iya yi ta shi a rantsuwan nan da ka yi ai kana da ka guda biyu ko ba kana da shaidan guda biyu in ka dawo ma shi kenan ma eh, to ga nan guda biyu inda duk ya kasance ga shaida rantsuwar gada an kai ta an yi ta saboda kariya abin da baka iya kariya kai amma in kai riga kana kusa mutum ya yi karaka akan bashi ga ka gashi ko kana halarci cikin gari ya kawo da nuna biyu akan shina biyar ka bashi nan ba a neman ka yarda ka iyaka kai suka shaidu in ba karshe daga shaidu in ba ka suka da shaidu shike sai alake shi tabbata alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam يا أرحم الراحمين يا أرحم rahimina يا أرحم الراحمين ya arhamar rahimina ya rabar alamina. Allah ka gyara mana halayenmu Allah ka shirye mu Allah ka taimake mu ga sha'aninmu na addinin mu Allah ka yi mana jagora ga dukkanin lamurorin mu Allah ka biya mana dukkanin bukatocin mu Allah ka inganta mana zahirin mu Allah ka inganta mana baɗinin mu Allah ka buɗa muna basiran mu Allah ka haska ka muna basiran mu Allah ha gane shi mu abinda mu gane ba abinda mu ha gane ka sa mishi albarka ka ba mu ikon aiki da shi ya rabbal alamina Allah ha gafarta muna Allah ha gafarta ma iyayen mu Allah ha gafarta malumanmu Allah ka ji kan yan mu. Allah ka ji kan masoyanmu Allah ka ji kan jama'a musulmi ya rabbal alamina Allah muna roƙonka Allah ka taimaki addinin musulunci ka taimake masu taimaka ma addinin musulunci Allah ha kai da kafirci Allah ha kai da kafirai Allah ka da mataimaka kafirci ya rabbal alamina Allah ka taimaki sunna Allah ka taimaki malumman sunna Allah ka taimaki mabiya sunna Allah ka taimaki masu taimaka mu sunna Allah ka taimaki masu rayar da sunna Allah ka taimaki masu kariyar sunna ya rabbal alamina Allah ka da makiya sunna Allah ka da mataimakan su Allah ka da shugabannin su Allah ka da masu kariyar su Allah ka da masu rakiyar su ya rabbal alamina Allah muna roƙonka Allah masu kiyaye da sahabbai Allah ka kariya su Allah duk masu kiyaye da sahabban manzo Allah ka kariya su duk masu zagin sahabban manzo Allah ka kariya su duk masu cin zarafin sahabbai na manzo Allah ka kariya su Allah ka isar masa sahabbai gare su don karamomin sahabbai Allah duk masu cin zarafin waliyi Allah ka kariya su Allah don karamomin waliyi Allah ka isa waliyi gare su Allah muna roƙonka Allahumma zuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka Allahumma zuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka Allahumma zuqna hubba salihin Allahumma اللهم ارزقنا حب الصالحين اللهم ارزقنا حب المساكين بحق اسمائك الحسنى وصفاتك العلى ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ji zaunar al bi ma. sabaru wa yalqauna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunan mustaqaran wa muƙama. allahumma habib ilayna iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilayna kura wal fusuqa wal isyan waj'alna min ar-rashidin waj'alna min rashidin waj'alna min rashidin ya gafuru ya gafuru ya gafuru ya shakur subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi لله رب العالمين